Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo su kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki game da batun tsige shugaba Donald Trump na Amurka. Za mu Iran mu ji halin da ake ciki su ma game da zanga-zangan da ake yi na nuna rashin jin daɗin kakkaɓo wani jirgin saman Ukraine kwanan baya. za kuma mu shiga Najeriya mu ji ta bakin jarumin sarki mai martaba sarkin Fatiskun Alhaji Dr. Umar Bubaram wanda aka ce bacewa ya bat a lokacin da wasu gungun 'yan bindiga suka yi ta yi wa ayarinsa ruwan wuta a tsakanin Zaria zuwa Kaduna. Za a ji abin da mai martaba sarki ke cewa da bakinsa. Akwai mu kuma da wasu labaran saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar Amurka inda bisa dukkan alamu wakilan majalisar dattijai ke shirin rattaba hannu cikin shirin tsige shugaba Donald Trump bayan da wakilan majalisar wakilai suka gama nasu. Su dai wakilan majalisar dattawan na Amurka na cewa talata mai zuwa ne za su fara duba batun tumbuke Donald Trump daga ofis. da yammacin juma'a ne kuma ofishin donald trump suka sanar da shigar da wasu fitattun lauyoyi biyu da ake shakkunsu a kasar amurka sun hada da fitaccen lauya Ken Starr da kuma Alan Dershowitz, lauyoyi biyu da duk fitinan alkali idan suka tsaya a gabansa karkarwa yake yi. Babu lokaci da mun taɓo irin manyan shari'o'i da suka yi nasara don aji. Amma ga Abdulkarim Ibrahim Shikal da ƙarin bayani game da gabatarwa majalisar dattijai da buƙatar su bi matakin da wakilan majalisar ƙasar suka ɗauka na rattaba hannu don a tsige Donald Trump. Batun neman tsige shugaba Trump daga karagar mulki na daga cikin lamurra mafi muhimmanci da suka taɓa faruwa a tarihin Amurka. Duk da cewa kafin shi akwai shugabannin ƙasar da suka taɓa fuskantar irin wannan ƙalubale a mulkinsu. Adam Schiff ɗaya daga cikin shugabanni daga majalisar wakilai wanda kuma ya karanta kudurorin ya ce Donald Trump ya saba wa kundin tsarin mulki da kuma mantawa da rantsuwar da ya yi lokacin kama aiki. Saboda haka ba abin da ya dace face fuskanci fushin shari'a. Adam Schiff na jagorantar tawagar 'yan majalisar wakilai bakwai ne dukkaninsu daga jam'iyyar Democrat. waɗanda aka dankawa alhakin gabatar da saƙon da ke kunshe da zarge-zargen da ake yi wa Trump gaban majalisar dattawan. Duk da cewa magoya bayan jam'iyyar Republican ne ke da rinjaye a zauren majalisar, to amma an yi tsit lokacin da ake karanta zarge-zargen saboda karkashin dokokin amurka yin furuci ko kuma ihu a lokacin da ake karanta irin wannan zargi zai kai ga yankewa mutum hukuncin ɗauri a gidan yari sai kasar iran inda cikin hudubar sallar juma'a shugaban addini na kasar ayatollah ali khimeni yake kara gargadin amurka da ta shiga taitayinta su kuma mutan kasar da ke neman a zuga su su bijirewa hukumomi ga fili ga mai doki Hazima Bashir Aminu na ɗauke da wannan rahoto. Jagoran juyin juya halin na Iran Ayatullahi Ali Kamna'i ta cikin kutubar sallar Juma'ar da ya gabatar ya bayyana cewa fitar dangon gwanda al'ummar kasar suka yi wajen jana'izar babban kwamandan sojin Iran a ƙetare Kasim sulaimani da Amurka ta hallaka wannan kadai ya isa ya nuna wa duniya irin yadda al'ummar kasar ke tare da gwamnati duk wada zagon kasan kasashen duniya musamman Amurka cikin kutubar ta Kamna'i wadda ita ce irin ta ta farko da jagoran na Shi'a ya gabatar cikin shekaru takwas ya nanata cewa dambar faruwar kuskuren kakkaɓo jirgin Ukraine bata isa ta shafe batun ɗaukar su kan Amurka game da kisan Suleimani ba. A cewar kamna iwanda rabansa da hawa mambari tun a shekarar 2012 wasu makiyan Iran na amfani da batun kuskuren kakkaɓo jirgin wajen tunzura al'ummar kasar don su juya baya ga gwamnati i wanda ya bayyana kuskuren kakkaɓo jirgin na Ukraine a matsayin babban abin takaici da kawo yanzu yake ci gaba da kuna a zuciyoyin al'ummar kasar da masoyanta ya bayyana cewa manyan makiyan Iran na son siyasantar da lamarin yayin da suke mayar da shi makamin keta ga kasar. Ba za mu shiga nahiyar Afirka ba sai mun taɓo Faransa inda shugabannin ƙasashen G5 Sahel da suka haɗa da Nijar, Chadi, Burkina Faso, Mauritania da kuma Mali suka gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a garin Pu da ke Faransa. Shugaba Macron ya gayyace su ne don tattauna lamarin tsaro a yankin nasu bayan samun kazancewar hare-hare daga masu jihadi da ƙarfin tsiya ɗan tsakanin nan. Ga abin da Emmanuel Macron ya alkawarta musu. Za mu tsananta ayyukan soji a yankunan da suka hada da kusurwan kasashe uku, Mali, Burkina Faso da Nijar. Za mu tsananta fada a kan mayakan ƙungiyar IS a yankin Sahara, saboda su ne manyan abokan gabanmu. Za mu kafa rundunar ƙawance da za ta ƙunshi dakarun Barkan na Faransa da kuma na ƙasashe biyar a yankin Sahel. Runduna ce da za ta yi aiki ƙarƙashin jagorancin babban kwamanda ɗaya don afkawa abokan gaban gaba a wannan yanki bayan na tattauna da sauran takwarori na shugabannin kasashen yankin sahel na yanke shawarar tura karin dakaru 220 ga wannan runduna muna maraba ga duk wata ƙasa da za ta iya bayar da gudummawa ga wannan yunkuri ina ƙara jinjina wa ƙasashen turai da tuni suka bayyana aniyarsu ta shiga rundunar ta musamman mai suna ta kuba wanda za ta fara aiki nan ba da jimawa ba wannan abin jinjinawa ne da bakin shugaban Faransa Emmanuel Macron kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai Afirka. Mu fara da ikirarin da wani jami'in Amurka ya yi, wanda shine kuma babban hafsan hafsoshin sojan Amurka, General Mark Millet A lokacin da yake magana da manema labarai jim kaɗan da barinsa Paris na Faransa, za shi Washington. bayan ya gana da shugaba Macron, inda yake cewa nan da watanni biyu za su duba yiwuwar janye sojojin Amurka daga nahiyar Afirka musamman yankin Sahel. A yanzu haka dai Amurka na da dakaru akalla dubu bakwai da ke ayyuka daban-daban a nahiyar Afirka musamman yaƙar 'yan ta'adda. Mun tuntuɓi Alhaji Habibu Alaramma, shugaban 'yan Nijar a yankin Ojo Lagos, ko yana ganin janye dakarun Amurka daga nahiyar Afirka ba kuskure ne ba? Menene ainihin aikin da su sojojin Amurka suke ma Afirka sai in kasa baka amsa wanga menene a ina suke kashe wuta ne ma. saboda duk inda ake yawanci inda ake rigimin nan na 'yan ta'adda irin sun da sauransu akwai su gasa amma kuma yanzu ba su iya hanawa a kai su mu ana samun ɓannace-ɓannace ana samun abubuwa sun kasa kwanciya sabida haka ina ganin inda za su bar mu ma da mu da yan uwan namu ma da za mu rage abubuwan mu tsakanin mu abubuwa daidai ne kamata saboda ganin su suna wurin ne ake kawo su mahari ana neman su amma kuma su mu taba cewa yau sun yi sun wani sansani ba ko sun kama wani shugaban yan ta'adda ba an kashe wani ta'addanci ya kare ba babu kullum a sai kara a bakaki ba ganin kamar saboda ba sa samun haɗin kai ne watakila to ai haɗin kai tunda an ba su dama sun shigo ƙasa sun kawo makamansu sun ga kayan aiki to me zai hana in ma ba su taimake mu ba su ba mu labarin cewa za a kawo mana hari wuri kaza mu shirya mu kuma kare kanmu ta bakin Alhaji Habibu Alaramma, shugaban 'yan Nijar a Ojo, Lagos, nigeria Tun bayan kisan sojojin Nijar 86 wancan mako da yi, mataki babba da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta ɗauka shine na yin waje road da wasu manyan jami'ai da ake ganin cima zaune ne kawai ba sa iya hasala komi game da harkar tsaron kasar Nijar. Ga Salisu Isa da wannan rahoto. An naɗa Janar Salifu Modi a matsayin babban hafsan sojan Nijar sai sai dubaje shine babba a fannin sojan kasa birgediya janar adili ahmadu sakatare ofishin ministan tsaro yayin da shi ma birgediya janar sidiku isa ya zama mai bincike sai da wasu 'yan kasar na ganin maganin matsalar ba can zaman sojoji ba ne in ji abdu muhammad kayan aiki ya kamata a suwa wasu mu muna da kanne da magaji ke suke wani abu suna kayan su tsohon yayi ne a magana ce saboda Allah mm. ya kamata a basu kayan aiki shi kuma Sani Ibrahim na mai cewa gwamnati na nata kokari wajen sayan kaya illa kawai matsalolin na nan daga sojoji ne daga commandement ne na soji su manya-manyan sojojin masu kula da tsara taktik na yakin da na tsaron su ne ba su aikin sun sa kuɗi gaba sun zama kamar 'yan kasuwa a bangaren jam'iyya mai mulki sakataren watsa labaran ta huskar maradi malam abdul sule cewa yake idan har akwai wanda ya damu da halin da nijar ke cika yanzu babu kamar shugaban kasar in yana ganin magani wani kasa yake ba nijar ba to dole ne ya shi salis isa maradi rafi hausa yanzu sai najeriya inda a makon nan mai karewa ne aka yi bukukuwan kawo ƙarshen yakin biafra shekaru hamsin kenan da suka gabata mun yi ta kawo muku hirarraki da yawa don tuna baya Ga abin da obin na Ofaruma wani jagora na kabilar Ibo ya shaidawa Umma Yunusa. Eh, abin da za mu tuna da yakin biyafara da Najeriya shine abu ne mara kyau abu ne da ya samu mutanenmu a cikin kunci da wahala da mutuwa kuma ba abu mai kyau bane gare mu kuma abu ne da muka tuna dole muna zub da hawaye har yau din ma muna zub da hawaye wani abu da ya danganta da biyafura kwayan ke din akwai yanzu wanda suke kan biya faɗi suna su karɓar yanci a basu ƙasa. Eh, har yau har gobe ana ana kai don me akwai matsalolin ne kamar da nace tun dama matsalolin da ba rasa ba suna nan tun dama kuma matsalolin nan yasa matasan mu suka rasa cewa dole a sake farfado da ita kasar Biafra. Kuna ganin daga yankin ku za a samu wanda za su nema bankin ƙasar? Dubu biyu da ishirin da uku yankin mu ta yankin Ibo mu muna su takobi dole a yi da mu mu muna so mu koma sauran yankunan Najeriya su ba mu haɗin. Mazi Obin nan Ofaruwa, a wannan mako mai ƙarewa ne kuma muka kawo muku harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa aharin mai martaba sarkin Fatiskum, Alhaji Dr. Umaru Bubaram, inda har aka kashe masa dogarawa guda hudu. shi dai mai martaba sarki duk da ruwan wuta da aka yi ta yi wa ayarin nasa ko ƙwarza ne domin ma ai cewa aka yi ɓacewa ɓat ya yi sai dai kawai aka gan shi a cikin zaria za mu ji ta bakin mai martaba sarki amma yanzu bari mu bi wakilinmu da ke kaduna aminu sani sado da ya fara kawo mana wannan labari da safiyar ranar larban nan ce aka tashi da wani abin alhini a jihar kaduna inda wasu 'yan bindiga suka tara hanyar kaduna zuwa zaria daidai garin fandisho kilomita goma sha bakwai kafin isowa birnin kaduna inda suka kashe mutane da dama tare da raunata matafiyan sannan kuma da yin awon gaba da wasu a dai abin da wasu da abin ya ritsa da su suka shaida mini a lokacin da na ziyarce su a asibiti suna na umar ne mutumin sokoto ne tangaza local government a takaice motar da suka buɗa mota ya fi karfin mota talatin kuma mutumin ne ya mutu ya yi hamsin yanzu nan da nake ni an yi man halibi uku waɗanda suka tare mu gaskiya sun fi mutum talatin suna kiran cewa ina manyan ina sojojin ina yan sanda ba za su zo su kawo muku aigiji ba abinda suke gaya mulki kenan sunana ismaila karamar hukumar gabasawa jihar kano lokacin da wani abu ya faru daga misalin karfe goma abin da ya kai sha a yawancin mutane da dama sun rarrasu an kakkahe su kuma yawancin mu mutane mun fi mutum ɗari sama da ɗari ma na aka yabe mu aka higa da mu daji sun yi tafiya da mu ta huta awa biyu a jeji wa'ansu an sallamo su aka koro mu tare da su suka ja wa'ansu suka tafi da su ba mu san inda suka tafi da su ba Allah ne sani ASP Yakubu Sabo shine kakakin rundunar yan sanda jihar Kaduna ya kuma tabbatar mani da faruwar labarin ta wayar salula shi da san rasa rayukansu kuma mutane biyar sun samu jikata wanda halin yanzu suna karɓar magani a babban asibitin barau duk da ke cikin kaduna. aminu sani sado kaduna arafai hausa madalla kamar dai yadda na faɗi mai martaba sarkin fatiskun ɓacewa ɓat ya yi kuma ko ƙwarza ne duk da ruwan wuta da aka yi ta yi wa ayarin nasa na tuntuɓi mai martaba sarki alhaji dr umaru bubaram yammacin Juma'a wanda ya ce da ni kai wasiƙun gayyatan ƙaddamar da masallaci ne na Fatiskun suke yi a lokacin da suka yi kacibir da waɗannan 'yan bindiga. Allah Ubangiji ya kayaye ya kuma kubutar da ni da wasu daga cikin tawagana amma a cikin tawagana akwai mutum hudu wanda Allah Ubangiji ya karbi rayuwarsu. Ɗaya daga cikin tawagana Allah ubangiji har yanzu dai muna fata Allah fito da shi kuma tsaron wa'anda suka yi shirin zuwa wannan kaddamar da masallaci da kuma abin da ya faru mai girma gwamna bisa ga wannan jaji ya ɗage wannan taro har zuwa wani lokaci kuma muna gode maka muna gode wa jama'a babba da yaro wanda suka yi sharama za su zo wannan abu ya faru ka ɗage Allah ya saka mu ta jama'a alheri alheri ah, ma garba muna godewa kuma da wannan sako namu ga jama'a Allah Ubangiji ya ba da lada kuma Allah Ubangiji ya nuna mana ranar da za a sake yin kurawa. Mu gode shi gwamna da gwamnan Kaduna da jami'an tsaron Kaduna da jami'an tsaro da suka tsaya da yawan daka da likitoci da suka taimaka mana ah, suka ba da magani a wanda suka ciwo da kuma ni kaina yadda aka duba ni da kuma yadda aka bi aka tsinto ni duka wannan Allah ubangiji ya saka da alheri mai martaba sarkin fatiskun alhaji dr umaru bubaram sai mu ce allah ya ƙara kare mana sarki ganin irin wannan al'amari ya sa na tuntuɓi wasu fitattun jarumai na gargajiya da ake da su a arewacin najeriya mu fara da alikwara azare da na tambaye shi wai shin akwai irinsu ake kai irin waɗannan hare-hare suna ji suna gani Ga Alikwara Azari. Batun Kaduna da Abuja abu ne da ya ɗauko tarihi mai tsayi. Haka. A lokacin da na fara aikin bin barayin nan, na tarar da jami'an tsaro a Kaduna duk manyan barayin da suke tara hanyoyin nan su san su. Idan suka ji an yi fashi an faɗa a rediyo ma zuwa zai gida sare su. Akwai mu'amala tsakanin su da barayi wanda yake ta kai ma za su kama ɓarawo ko su raba shi da matarsa su aure shi jami'an tsaro yana auren ɓarawon ɗan fashi matar ɗan fashi a Kaduna. Kuma abin kullum ƙaruwa yake wanda kuma bayan haka a duk wani tsohon ɓarawo da ya tsufa da girma a ƙasar Kaduna sai ya rabu jikin hukuma. To kana da hujja? zancen da nake ma yanzu inda gwamnati za ta yi bincike ba fulatinin da aka karya shi tsakanin Zaria ko a kwanan nan wanda aka karya tsakanin Zaria zuwa Abuja zuwa Naja za ka samu mutum ya fi dubu biyar wanda aka karya shi. Wanda wannan ya kontributin sai shigar da yaran 'yan fashin yaran Fulani sata da yawa. Me kake son gani? da ya kamata gwamnati ya bincike a kaduna da abuja da niger duk manyan barayin da na kama da wanda na kore su da da su ne wai masu jami'an tsaro a area kuma gaba ɗaya fulanin nan sun karya kai ina gaya ma akwai yan fashi da suke zina da matan fulani to fulanin nan jahilai ne eh. kuma zuciyarsu daban ne hmm. ka je kai mutum ya je bai sata ba ka kama shi ka doki ubansa ko wani akwai wani kashe kashe iyayen barayin ma tsofi iyayen fulani ma tsofi kaga duk wanda aka doki ubansa a gabansa bindiga zai nema wanda aka yi zina da matarsa ko kanwarsa ko yarsa bindiga zai nema wanda aka tsaye mara shanu bindiga zai nema ina tabbatar maka inda najeriya tana son zaman lafiya da bincike kamata ya kaduna ka binciki jami'an tsaro da 'yan banga na kaduna da zari da naja da abuja wallahi sai an ga abin da ba a taba tsammanin za a gani a najeriya ba yaran nan da suke sata duk kudin da an karbe a hannu kuma duk yawanci wanda sai kungiyar mai ta Allah na Kaduna nan da gwamnati da SS za ta yi bincike a kansu da wallahi wallahi sai an yi mamaki abin da ke faruwa yanzu haka yanzu a Zariya akwai mutumin da yanzu na aka yi min complain plan eh. yau din ya tara sani ta kai dubu ka fahimta ko kuma sanin nan ba na barawo kuma duk iya shawarar zan ba hukuma na bata kuma ba dau mataki ba da haka a laifin yanzu na hukuma ne. Jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun kaddamar da jami'an tsaron su an ba su kayayyakin aiki ko da shi gwamnatin tarayya ta soke su ba ka ganin sai dai an shigar da jarumai irin ku wajen harkar tsaro? gabarin gaya ma wannan jami'an da suka sa tukar ya ce mutumin najeriya mutumin kirki baya ya ya ɗau bindiga zai faɗa mai ilimi a najeriya baya ya ya faɗa ɗan uwansa ka fahimce ne ya kamata a gyara polis ba mai gyara najeriya wajen ɓarawo sai polis sai an gyara babu yadda za a je kullum shekara yanzu biyu nake a wannan harkar kana ji ko kullum jahili ake kashewa dan fulani kuma dan fulani nan da gari ake daukan bindiga a kai masa eh. kuma bindigogin nan ta kama shekara ashirin da ta wuce dukkan daga uh, jami'an tsaro ake ba su wanda na kama su aka ba da su sake su ake kuma in aka sake shi yaron sa ne a ofis eh. kuma wa'ansu ma sai na kama su an yi press IG ya kore su a aiki ka fahimta ko wata kungiya da garin su zo ta mai da shi aiki a fito da shi a prison ta bakin alƙwara azare kenan shi ma dai shehu musa aljan tambayarsa na yi cewa ina suke ake ta kai irin waɗannan hare-hare ba sa taimakawa jami'an tsaro da basira da baiwa da Allah ya basu ga abin da yake cewa. Yanzu gaga kamar Kaduna bai dade ba na kama shanu da makamai bai dade ba na zo nan giwayen kwana shida shanu suna tashi na kama su na kama makamai akan shanu sannan kuma na wuce na wuce ya kawo da duka a cikin giwa ya je na tono wa'insu makame da mai laifin duka na fito da su to sabila da haka mu abin da yake dami mu yanzu kaga mai irin wannan aikin mai irin wannan aikin yanzu ana a arewa ne kaɗai ne na rage sabila da menene ba zai yiwu a ce yau kana aiki gobe kana aiki ba wanda yake maka na gode ko sannu sannan kuma sai sharurruka ya dinga biyo baya abin mamaki kwanan nan bai daɗe ba ba ne muka je gidansa a giwa ya bude wuta ya gudu da bindiga wace gari kawai sai na gan shi da yan sanda sun zo wai sun zo kama aljan eh aljan ya tafi masa da shanu aljan ya tafi maka da shanu ina bindigan da aka samu a hannunka ina bindigan da ka gudu da shi duk yana hannunsa sabila da haka irin wannan problem gaskiya shi ne yake sa kake ganin kamar iri na tunda duk makamin da nake kamawa da kinnafa da nake kamawa yau in shugaban kasa zan masa printing album yau a ce zan ga shugaban kasa in masa printing irin aikin da na taimaki Najeriya da shi wallahi tallahi na rantse maka da Allah sai hankalinsa ya tashi to gwamna ma aka mana takunkumi ganin sa bellanci shugaban kasa ta bakin Shehu Musa Aljan. Masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur ɗan mutan kefi. Ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.